mun wayi gari bank of ghana su zo sun gaya mana wai mun yi bashi bashin da muka yi mun yi bashin 60.8 billion ghana cedi equivalent of 6 billion dollars 6 billion dollars bashin da muka yi kenan jama'a ku bari mu duba wani abu ba ya so akwai abin da kullum nake gaya da mutanen Ghana ba dokan da ke kasan waje da bamu da wani kasan Ghana problem mu kasan Ghana ne law enforcement tilasawa doka yayi aiki shi sa constitutional reforms da da yawa aka kira da amendment da aka yi da muke so a pass ya so a fara aikin nan ko an pass ba abin da kasan zai gyaru ba ne saboda bamu da zil bamu da willing da za mu tilasa doka ya yi aiki kasan Ghana. Ba mu da wani. Jama'a ko mu duba wani abu nan. In ka je cikin Bank of Ghana, Board Bank of Ghana, in aka ce board, mutanen da ke tattalin kudin Bank of Ghana ko kudin Ghana don bank of ghana bankin kasan ghana kenan kamar yanda ni ina da bank account ke ma kina da bank account shi ma yana da bank account kowa na da personal bank account nan as kasa ghana constitution ghana muka zauna muka create mu ma as kasa ghana baki da ya mu waje guda muna da bank inda kudinmu ke zaune ko inda muka sa mu waɗanga mutanen ga da kake ganin ga ko kuke ganin ga su ne board mutane mutane over goma sha sha biyu ko sha uku ne sha biyu su ne waɗanda ke tattalin kudin ghana kudinmu ne mutanen ga muka electin su muka ajiye su muka ce su ke da ilimi su suka je school su suka yi boko su zo su duba mana su yi mana tattalin kudin ghana su make sure shitin mu ya balance sun balance muna shitinmu mu Muyi riba a takaice da bai ce ce bankin gana na riba ba amma mun ga wani gwamnatin da ya wuce an da mahama bankin gana ya yi riba shi sa waɗanga mutanen da kuke ganin ga duka board members in bank of Ghana kenan board members in bank of Ghana ga kuma ba full time workers ba ne They are not full-time workers. Amma could you believe? Su dukan gafa ba wanda ke karban less than $8,000 a month. Ba cikinsu ba wanda ke karban less than $8,000 a month. Kudin dan nan over 900 million Gwamnan Bank of Ghana shi wanda ke bisa ke sakan sunan wanda picture shi babba kadan nan yana karban 1.2 billion 120,000 Ghana cedi a month wata guda albashin da ake biyan shi kenan ba allowances ciki ba wannan I have problem with stuff like this kaman wai CEO of Cocoa Board yana karban 700 and something million. Dada waɗanda ke noman koko ba wanda ke karban ma 5,000 Ghana. CEO Coco Board yana karban about 700,000 70,000 wajen wajen 700 million a month. Likewise, Governor Bank of Ghana yana earn a month salary albashin shi kawai wajen 120,000 Ghana city 1.2 billion old currency. Ba benefit, ba allowances, ba komi ciki wannan salary. su dukan ga daga dr wani she dr wani she dr wani su duka suna da phd tun da dai sun yi school kuma an yaba da iliminsu aka sa su wanga masayi waton ashe wannan agency da constitution ya create nan ko wannan department nan doka ya kamata suna aiki da shi kuma ba jahilai bane sun yi suku da ya ce a ce kamar suna aiki ne da doka na daga ciki in ka duba jiya an wani gwamnati jiya an da wani gwamnati da ya zama na ndc government bank of ghana riban da bank of ghana ya yi riba kudinmu na wajen wu kuma kudinmu na ya kuma dibo muna riba 2012 mun yi riba 1.5 billion ghana cd 13 900 million 14 900 million 15 1 billion 16 kafin wannan gwamnati ya sauka kan mulki mun yi riban 700 million ghana cedi da wani gwamnati na ndc john mahama a tamils da wannan gwamnati na yau aka zo ga kawo lawyer ba lawyer ba shi ke da ilimin duniya shi ne lawyer da ba taba ga wani ba shi ne human right lawyer shi ke fight yana ba adalcin mutane ba lawyer da bai zama human right lawyer ba kowane lawyer human right lawyer ne kowane lawyer saboda in ka zama accident lawyer kana fight for right wani human ne in ka zama marriage lawyer divorce lawyer kana fight for right wani human ne in ka zama housing court lawyer kana fight for right wani human ne ba lawyer da ke duniya ba human right lawyer ne amma an taga ku fado shine human right lawyer ya je ya kawo muna da talking parrot ako aku ya fi kowa magana shi kawal ke da phd kasan gida nan ga ko ni yaro Kelvin, yanzu yake 24 years, PhD holder ni engineering. PhD holder, 24 years. Amma bawomia ku yi hankuri. Amma bawomiya shi kawal ke da PhD Ghana. Professor Jenan Opokwajima tana da 8 master's degree, 4 PhDs. 8 master's degrees. four PhDs 12 abinga abinga to her credit amma ko ita ba ta irin kuwan bawumiya bawumiya ya fi kowa wayo in ka taba bawumiya yanzu ga shi kamar za a diye ka wai shi ke da PhD in ka zo kasan waje as early as 22 23 24 years suna rike da PhD PhDs akwai professor da ya gwada min abu 26 years baki ne phd holder ne 26 years ya gwada min abu lokacin in nan shi yana 26 years na ga mai na girme shi da yawa amma yi sa phd holder ya gwada min abu i think it was a psychology class profit in the and the mahama muka samu about 5 billion ghana cities jama'a da ya ce a ce waɗanga mutane da iliminsu suna da suna aiki da doka somewhere 2000 under kufuwa ko 2004 aka pass wani regulation bank of ghana act wannan act nan zai regulate yanda Bank of Ghana da su tallatar da kudin kasan Ghana cikin wannan act na akwai provision da aka ba Bank of Ghana dama sun su ba gwamnatin Ghana rance amma rancen da za su ba gwamnatin Ghana nan kai ya fi 5% kuma 5% nan da me za doki a measure kudin da gwamnatin nan ya yi shekaran da ya wuce shi yasa kamar zaka muna 2023 in banki na dai ba ni rance kamar misali nin ga banki na na da policy sun yasu ba ni rance amma rance na sun duba nawa nake make every year based on wannan da su doki su ba ni rance shi yasa let's say last year na make $10,000 a year banki na in da su ban rance this year sun duba last year nawa na make $10,000 okay sun ba ni 2% of $10,000 abinda da su banki na. 2% of $10,000 dokan da akwai kenan amma in dai suna son su bani more than 2% nan maybe sun ce in kawo wadansu takardu ko kuma da su je su yi wadansu tambayoyi da dama game da ni su make sure kaman in suka bani more than 2% in $10,000 nan na yin biya kuma su bani lokaci so abinda wanga doka ke fadi duka ne Bank of Ghana ya yi ba ya yi ranta da kasan Ghana ko gwamnatin Ghana rance rancen nan in ya ba gwamnatin Ghana rance cikin wata uku ya ci gwamnatin Ghana ya biya kudin nan sannan ban da cikin wata uku nan ka'idodin rancen ne na gaba ka rancen nan kana da wata uku ka biya as gwamnatin Ghana sannan kuma Bank of Ghana nan kuma da za ku ba da rancen nan ku make sure kun ba gwamnatin nan 5% of the previous revenue of the previous year's revenue shi yasa in muka duba bank of ghana sun ce muna wa mun yi bashin 20 sorry 60 billion just 2028 eh, sorry 2022 wa mun yi bashin 60.8 billion last year she suka bari muka fahimci inda bashin ya fito according to su sun manta kamar akwai dokokin da ke regulate aikin da suke yi